Thunder Blows Online TV. Thunder Blows. Ai abin da yasa ba za ka kama mai hujja da wannan ba. Mm. Ya shiga takara. Mm. An yi primary election ko jam'iyya ta rubutu takardar rubuce ta ce an rushe shi. Don haka tun da an rushe shi. Wace wace wace iya wa rubuta takardar. kira mun sunan wanda ya rubuta. leader na To youth leader yanzu kai matsayinka na kana dakta eh. tun da Allah ya yi ka ka taɓa gani ko ga makaranta ko ga jami'a ka taɓa ganin abin da za a yi ko a ce rekta ko a ce vice chancellor a ce ba shi yayi ba a ce wani cikin waɗanda a cikin ko kasbin shi yayi tun da kake kana karatu ta NPP ta yi tana da wani ta yi tana da wacce latahedin latahedin din an rubuta mata new office of the national an rubuta mata office of the national chairman New Nigerian People's Party ko ko wani office an ka rubuta mata na yuci shi ne ce ban sani ba to saboda haka wannan takaddar wannan takaddar duk wanda ya rubuta wannan takarda ina tabbatar ma da cewa wannan illegal takarda to kenan ba a soke zaben harko ba ba a soke shi ba ba so ke shi ba wanda ya so kana faɗin haka ba eh abin da ya sa ba a soke shi ba na yi magana da state chairman dina na jam'iyya a takardar ma da ake magana akwai acknowledgement copy din wanda aka nuna cewa an yi signing da stamp shi ciyaman bai ma da kowace irin takarda related to a ce document a nama a ofis ɗin jam'iyya balle a ce yayi receiving ya sa hannu kuma stamp ɗin da ni gani ga takardar da magana ya kawo ma wannan stamp ɗin ba na ofis ɗin jam'iyyar NNPP bane na mataki na jihar Zamfara saboda ofis ɗin ciyaman ɗin Marawul ne wanga kuma fojerin stamp ɗin da an kai amfani da shi shi tsaye yake mm. kana kuma na yi ƙoƙarin in kira ciyaman kuma na kira ciya ciyaman kuma ka ji daga gare shi duk da yana da kyau shi ma idan mun kai mai takardar ya gari domin ya zo ya kare mutuncin kai ne da waɗanda ka so su ɓata mai mutunci ya yi bincike ma a gane ya aka yi aka yi fojirin ɗin stamp ɗin shi aka yi signing da stamp ɗin shi saboda shi bai sani ba kaga duk abin da an ka ce jam'iyya ta jiha a matsayin ciyama an yi fojirin kuma ni na faɗa ma tun da mun yi aiki na sai da pop akwai kuma inda ya kasa hannu ga clearance letter na san stamp din da aggare mu ga office rawun stamp aggare mu rawun kamar ran about wanga kuma dogo ne straight kuma kowa ya sani an daɗe ana harkar fojirin eh ai signature duka an konan ne kai ka sani ko lokacin yanzu signature da ita kanta signature da an kai ba ta ciyaman bace ana zargin wannan zaben fidda gwani na biyu da kuka yi aiwatar kun yi shi ne bayan lokacin da hukumar zaɓe ta ƙayyade wanda hakan ke alamta cewa akwai yiwuwar rusa ko ko rasa ɗan takarar buso da safe ai har yanzu tambaya guda ce za mu koma cikinta saboda ke ga zaɓe da an ka yi na gane na shi ne zan ma bayani da shi zaɓe da aka yi na biyu abinda a ƙa'idar jam'iyyar duk wani congress da ke san za a yi idan an ka ce miki an yi congress na ƙarshe na shugaban ƙasa shine deadline na ƙarshe ka kowa ga ya ƙara yin wani abu mun je national convention wanda an kai affirmation din ɗan takarar shugaban ƙasar wannan jam'iyya his excellency dr rabi'u musa kwankwaso takwas ga wata wanda shine aka ba nnpp cewa ta yi abin nan nata na primary election nata na ɗan takara wanda lokacin ita kuma apc an ba su 6 to 7 so on the 8 da muka ƙare na kwankwaso an riga an gama duk abin da za a yi tara ga wata shi yasa ni ce miki wannan takarda fojarin ce ni ina da yaƙini national chairman ma na jam'iyyar ka na ƙasa dole sai ya ɗaukan ma waɗanda adda hannu cikin wanga abin domin dole sai an ladabtar da su wala ina amma yiwu wasu su ma sai sun ji kotu takarda ka saurara dakta ai magana ka saurara ka shine ni gaya ma cewa ai takarda na ce ma ciyaman zai yi magana a ƙashin kan shi cewa mu ba mu takarda ba kuma signing din da aka ga takarda ba na jam'iyya bane ai abin da yasa yanzu tambayar ta take da amfani mm. na faɗa ma ai idan kai kana bibiye da abubuwa zaka alakanta magana ta kai table ta ka auna gaskiyarta ka yarda da cewa idan an ka kai ƙarshen abin da ake kaiwa ƙarshe a jam'iyyance ko wace jam'iyya shine komi na shugaban ƙasa ya za a yi a gama wani abu na shugaban ƙasa a dawo a yi na wani house of rep deadlines ɗin da aka bamu on the May on the 18th aka bamu cewa mu yi primary election on the 19th aka ce appeal committee su zauna wanda duk yake da ƙorahe-ƙorahe wanda an kama ba daidai ba su saurare shi on the 18 on the 19 wannan magana da nake faɗa ma May wannan magana da nake ga aka kike bani labari ana magana june da ya wuce kuma ana magana tara ga wata kuma lokacin da mun yi zaɓen da mun yi shi da nice ma ranar deadline ɗan ainihin ya ƙare kuma lokacin nice ma shi yasa ya zama cewa ba mu da wani option lokacin da apc ta gama primaries ɗinta bayan wannan takwas ga wata mu da an ka ba mu nuna jiran people's party mai namu ko muka je abuja muka yi takwas ga wata tara ga wata date ya ƙare ya za a yi goma ga wata ni ne a kanonajin ɗin wata takarda daga kowane ne ka yanzu kowanne ɗaya kai bai isa ya baka ansa ba cewa idan kana bibiye ka bincika in baka da tarihin ran da an kai na shugaban ƙasa na NNPP shi is it on the earth, closing is it is, it not on the nine. so saboda haka idan ka yarda da cewa an in an gama komai na shugaban ƙasa bai kamata a zo a yi wani abu ba duk abin da ga an yi wanda an kai wannan bayan tara ga wata din it's invalid kuma shi yasa ni ce ma ka, ka kula an ta samun manyan mutane ma gwamnoni waɗanda ka fake abin nan nasu kuma wanga scam ɗin da kaka magana gada ce yan artwork idan nan ne ana verification na ma'aikatu na gwamnati ta ina ne ake ta samun mutane da ake cirewa aikin gwamnati ko ko makaranta Idan an je an bibiye wani karamin resort ka sai a ce kana da peg resort kana so ka faɗa min peg resort ɗin bai da nasaba da cewa an yi shi yanda wani bincike yasa an ka gano fake ne inda ake gane peg resort a makarantu shine za a bi diddiƙa da wane ne a mai ɗinka kuma a je a ɗauko wannan kundin na wannan wurin shi ne waɗanda ka aikin suke ganewa amma don maganar wani resort da kaka magana da wata certificate da wani abin ga ko kai yanzu ne matsayinka na Dr. Anas wallahi tallahi akwai wanda yau in ya ga ne ɗinka da stamp ɗin da kaka umarni da shi ana zuwa a yi shi shi yasa akwai wani zaɓe wanda irin wagga maganar da kakai ya faru a damba aka zo aka samu Obabotin da aka zo wurin bincike sai aka gano cewa an yi amfani da ma'aikatan zaɓe ne aka ɗauki ballot paper aka ba wasu ɓata gari suka je suka aka yi mata komi kuma aka yi stamp ɗin na INEC aka zo aka aka zo amma da muka zo wurin sorting Tonda blows online TV. Tonda blows.